Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa radio da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muke farin cikin gabatar da shirin a yau litinin ta farko bakwai ga watan janairu shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai To a yau litinin an shiga wani sabon mako amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka dai za su zauna gida a latilas saboda rufe gwamnati. Wata matashiya 'yar Saudi Arabia ta arce zuwa ƙasar Thailand ta roƙa kada mai da ita zuwa gida Saudiya. kana 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a babban birnin ƙasar Sudan a jiyar alhaji. tsakanin labaran kenan jaridar daily trust a najeriya ta bayyana abin da take ganin ya yi sanadin kulle ofishinta da jami'an sojoji suka yi a maiduguri da kuma abuja babban labarin da ke gaban daily trust ta lahadi ta yau wanda ya nuna cewa sojoji suna nan sun taru da manyan makamai a munguno suna kokarin kai hari su kwato garin baga to ina tsammanin ya labarun nan da ko dai shi wannan na yau ko ma har da wancan eh, su ne sanadin wannan a can maiduguri kuma hukumomi sun ce kimanin mutane dubu goma ne suka kauracewa karamar hukumar da kungiyar boko haram ta kai hari jiya na taso yau na zo yanayin ba ba kyau saboda boko haram suna nan kuma suna konewa gidajen manyan mutane da wani sauran gidaje na gwamnati duk suna konewa don haka muka gudu ya za a ce kun kori shugabanninmu ba soja ko iya gari mu mu zauna ba za mu iya ba sai kuma shirin ciki da gaskiya na sarfilo hashim gumel amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba baya kuma kiri a yau litinin an shiga wani sabon mako amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka za su zauna gida a latilan saboda rufe gwamnati wasu dubban ɗaruruwan ma'aikatan kuma za su je aiki amma kuma ba za su samu biya ba shugaba donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa rashin samun biya ya jefa ma'aikatan gwamnatin a cikin kunci amma ya faɗa wasu ma'aikatan tarayyar da su yi ɗamara saboda ba zai ja da baya ba akan buƙatarsa na dala biliyan biyar na gina katanga akan iyakar amurka da mexico domin daƙile kwararren baƙin haure da ba su da izinin shiga ƙasar. 'yan majalisun tarayya na democrat sun ki tabbatar da kuɗin gina katangar a cikin kasafin kuɗin gwamnati lamarin da ya kai ga rufe wani bangaren gwamnatin kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta ce ba za su amince da bukatarsa ba ta ce ba za mu gina katangar ba saboda babu wadda ke da tabbaba akan wannan batu na tabbatar muku ba za mu gina wannan katangar ba shi ko shugaban donald trump da yana tsaye kan bakasa cewa zai ci gaba da rufe gwamnatin hasa 'yan jam'iyyar wato democrat din kenan sun sauya tunaninsu we have to build the wall or we have to build the barrier uh, the barrier ya ce ya kamata mu gina katangar ko mu saka iyaka katangar ko iyakar da za mu gina ba sai lalle ginin bulo ba za ta iya zama ta karfe idan hakan da zai taimaka wa mutane wannan batu ne na tsaron ƙasa batu ne na hana masu safarar dan adam da miyagun kwayoyi shiga ƙasar don haka ya kamata mu gina katangan kuma za mu gina saboda ba mu da wani zaɓi. wata matashiya 'yar saudi arabia ta arce zuwa ƙasar thailand kuma ta roƙa kada a mayar da ita zuwa saudi arabia rahaf muhammad alkunun yar shekaru goma sha da haihuwa ta ɗora wani hoton bidiyo ta tura wani hoton bidiyo a kan shafinta na sada zumunta inda take cewa tana so da tsira da ranta a cikin bidiyo da aka ganta a cikin wani ɗakin hotel da ke filin saukan jiragen sama a kasar ta ce iyayenta sun hana ta fita waje kuma suka rufe ta a cikin wani ɗaki tsawon watanni shida saboda ta yanke gashinta ta ce ta yi imanin cewa za a kashe ta da zarar ta fice daga gidan yari a saudi arabia rahaf ta arce ne daga kuwait yayin da iyayenta suka je hutu kuma ta isa filin saukan jiragen sama na suvarnabhumi wanda yake wadda ta sauka a yammacin shekaran jiya asabar da zumar za ta nemi mafaka a ƙasar australia hukumomin thailand sun hana ta shiga cikin ƙasar saboda babu takardar tafiya ko kuma kuɗi a hannunta. dakarun amurka sun tabbatar da farmaki ta sama da amurka ta kai a makon jiya ya kashe mutum daya a cikin mutane da ake zargin su da shirya kai wani harin bam a kan jirgin ruwan sojin amurka uss cole harin da ya hallaka mutane ma'aikata na jirgin goma a shekarar dubu zaratan sojojinmu sun tabbatar da adalci akan jarumai da suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikata a cikin hari da matsorata suka kai wa jirgin ruwa na soja uss cole mun kashe shugaban maharan jamal albadawi inji shugaban amurka donald trump a cikin wani saƙon twitter wanda ya fitar a jiya lahadi trump ya kara da cewa amurka za ta ci gaba da farautar 'yan kungiyar alkaida ya ce ba za mu ja da baya ba a yakin da muke yi da masu tsaurin ra'ayin islama jami'an sojin amurka sun ce farmaki ta sama da amurka ta kai a yankin maghrib na kasar yamal a ranar talata ya auna albadawi daya a cikin 'yan kungiyar alka'ida guda shida wanda aka tabbatar da laifin kai harin bam a kansu kuma suna cikin jerin 'yan ta'adda da hukumar fbi take tsananin neman su a duniya a cikin watan oktoba na shekarar dubu biyu ne ma'aikatan jirgin ruwan sojin amurka mai lalata makamai masu cin dogon zango ta da ake kira uss cole suka mutu a cikin wani harin kunar bakin wake a tashar ruwa na adin wasu ma'aikata kuma da dama sun jikata kana alka'ida ta ɗauki alhakin kai wannan harin waɗannan labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a babban birnin kasar sudan a jiya lahadi yayin da zanga-zangar da ake kiran shugaba umar albashir ya sauka daga mulki take shiga mako na uku masu zanga-zangar da sun taru a birnin khartoum a jiya lahadi suna saurare 'yan kungiyar kwararrun ma'aikata a sudan kungiyar da ta hada da likitoci malaman makaranta da injiniyoyi wanda suka ayyana yajin aiki da kuma zanga-zanga to a cikin watan da ya gabata 'yan sandan sun mai da martani ne akan masu zanga-zangan da barkonun tsohuwa domin su tarwatsa su wasu hotunan bidiyo da aka dora akan yanar gizo sun nuna masu fafutukar kin jinin gwamnati suna nuna mutane hanyar da za su arce akan manyan hanyoyi domin kaucewa hayaki mai sa hawayen gwamnatin sudan ta ce mutane goma sha tara ne aka kashe ciki har da jami'an tsaro guda biyu tun lokacin da aka fara wannan zanga-zanga a birnin atbara da ke arewa maso gabashin kasar To a gaida baba ya kuma gari da karanto labarai. Toma da labarin buɗe taskar rahotannin nama a Najeriya inda sojoji ɗauke da manyan makamai suka rufe ofishin yanki da kuma shalkwatar jaridar Daily Trust a biranen Maiduguri da kuma Abuja lamarin da ake kyautar zaton ba zai rasa nasaba da labarin da jaridar ta wallafa cewa 'yan boko haram sun kwace garin gaba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu hassan maina kaina ya hada mana kuma a hirar da ya yi da mahmud jega babban mataimakin editan jaridar sojoji sun je ofishinmu na maiduguri sun kama shugaban ofishin namu na can usman abubakar da mataimakinsa ibrahim sawa kuma aka ce suna tambayan ina hamza idris shi ma ma'aikacin mu ne amma shi abuja yake ba a maiduguri ba mun ji wannan labari to wajen la'asar sai ga sojojin sun zo nan da motocinsu da yawa da suka mamalo ofis ɗin suka zagaye suka shigo suka ce ina hamza idris aka ce hamza ba aiki yau shi suka ce a daina aiki suka fitar da kowa waje suka kama kwamfutocin namu suka rurufe suka ba tuttuske waɗansu shine dai yanzu suka watso waje suka rufe wurin to yanzu dai kusan abin da ake ciki kenan a makon da ya gabata jaridar ku ta daily trust ta ba da labarin cewar mayakan boko haram sun fatattaki sojojin najeriya daga baga sun kuma kwace garuruwa guda shida Shin ko kana ga hakan na da alaka da abin da ke faruwa yau? Eh, babban labarin da ke gaban Daily Trust ta Lahadi ta yau wanda ya nuna cewa sojoji suna nan sun taru da manyan makamai a munguno suna kokarin kai hari su kwato garin baga. To, ina tsammanin dai labarun nan dai ko dai shi wannan na yau kuma har wancan. Eh, su ne sanadin wannan To amma daga bisani sojojin sun fidda sanarwa, shin ko kaga waccan sanarwa? Gaskiya na ga takardar da suka bayar ba su ce wai duka labarin karya ba ne cewa suka yi a'a ba haka yanayin yake ba ai yanayi daga nan zuwa minti talatin ma ya canza saboda haka babu karya ciki kuma mu ba wai jin daɗin mu ne. a ce an samu komawa baya da yakin da ake yi kasar borno tuni dai yan jaridu irin su muhammad bin ibrahim suka fara nuna damuwa gaba muhammadu buhari duk irin wannan lokaci da ya rage bai fi kwana arba'in da biyar a yi election ba matukar baya san yan najeriya su kalle shi a wancan mutumin da ke sa kaki na soja gaggauta ba da umarni a kori sojojin nan daga haraban jaridan daily trust shugaban sojojin najeriya yankon su karfafa sojoji su je su yaki yan boko haram sai suka gwammace su samu samu jaridu su rurrufe su daga ba da labarin hakikanin abin da yake faruwa ba su zo su hana labari fita cewa ga abin da yake faruwa ba a ce abin kunya a yan boko haram suna neman su karfin sojojin najeriya kungiyar yan jaridun najeriya ta ce take-taken na sojan najeriya ka iya kawo cikas ga tsarin demokradiyya kamar yadda sakataren ta shaibu usman leman ke bayyana min za a shiga zaɓe a ƙasar Najeriya. Idan ana musguna ma 'yan jarida, to lallai wannan matakin da ake ɗauka zai kawo cikas ga demokradiyya a cikin ƙasa. Lokacin da na tuntuɓi mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ya ce na aiki masa da rubutaccen sako kuma na yi hakan bai bani amsa ba. Hassan Mai kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. wannan hirar ne kuma muka samu labari cewa fada shugaban kasar Najeriya ta umarci sojojin da su janye daga ofisoshin jaridar ta Daily Trust da suka mamaye. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaban da aka samu akan wannan lamarin. Kuna kuma iya samun ƙarin bayani a shafinanmu na intanet hausa.com ko shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Har yanzu kan harkokin tsaro a Najeriya hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno wato SEMA ta ce akwai kimanin 'yan gudun hijira dubu goma da suka kwarara garin Maiduguri da kewaye waɗanda suka ƙaurace wa gidajensu sakamakon har-haren ƙungiyar Boko Haram na baya-bayan nan. A cikin hirarta da wakilin Haruna Dauda biyu, shugabar hukumar Hajiya ya bawa kolo ta ce hukumar ta shigo da tirelolin talatin na kayan masarufi domin tallafawa waɗannan mutane. mafi yawa waɗannan 'yan gudun hijira dai sun yada zango ne a garin mangudo da kuma ta kasance hedkwatan arewacin borno da yanzu haka garin ya cika makil tattare da waɗannan 'yan gudun hijira yayin da mafi yawansu ke kwance a filin allah ta'ala wasu kuma na kewaye ne da 'yan bukkoki hakan yasa na tambayi shugaban hukumar samar da agajin gaggawan hajiya ya ba kulo kowane shiri suke game da sa ma waɗannan mutanen muhalli batun gurin kwana yanzu dai abin nan borma in ya zo zai kara ba ku bayani amma na ji an ana gaya mishi cewa shi ma ya yi kokari injiniya sato mai kenan ya kawo abun gini especially gurin mazauni gurin abun nan da sauransu kamar adadin mutanen da suka shigo daga waɗannan wurare za su kai nawa ne yanzu a ranar disamba shekaran da ya wuce disamba 31 mutane 7,000 muke da shi to yanzu muna profiling a bayan ma mutane kusan 2,500 sun shigo za su zama kusan fiye da dubu ana goma kenan eh kusan dubu goma a maiduguri ma kuma kusan dubu tara sun shigo suna bakasi suna chiches village kuma suna gubiyo kam da wayansu suna host community daga wani kana hukumomi ne waɗannan mutanen suke yawanci daga kuka lakal gamman ne kuma garuruwan baga cross da doron baga su suka aka tayar da su na kuma hira da wasu da suka samu fitowa daga waɗannan garuruwa zuwa garin na manguno kamar yadda tattauna mu ta kasance da wasu daga cikin su kamar me ke faruwa ne a baga to me ke faruwa wanda boko haran su koro mu wannan yaran yayan ki ne duka yayana ne eh, ya akwai ko fito daga baga zuwa manguno Ah, da kafa mun ka zo daga baga zuwa manguno awa nawa kai hanya domin dai kwana biyu da yini daya kuna tafiya a ƙasa Mm. Eh, abinci ba A abinci sai dai ruwa. Mm. Eh, to da kuka zo nan kamar akwai wani masoki da aka sama maku. Ga mu nan ga hili dai ku zazzauni. Yanzu na gan ku a filin Allah ta'ala alaka nan kuke kwana. Haka nan muka kwana da sanyi da iska duk ya rude mu. To me gidan ki fa? Me gidana ma ni ba sai inda yake ba yanzu ma ni kadai ce. Lokacin da suka shigo garin kwanan su hudu da shiga garin muka mm. samu fita shekaran jiya da kyar muka fito muka zo jiya yau kwana na biyu a garin nan. Da kuka zo nan cikin garin Maguno akwai wani masauki da kuka samu? A'a ba mu samu sauki tun daga mana a fili zaune. Yanzu da na nan eh, kwana. Eh ba mu da ko ban daki. Ɗan naki nawa ne ku zo da su? Su da kuma da mama ta ga ta na tsohuwa ko sawu ma ba ta da. Jiya na taso yau na zo. Ya yanayin ba gaike ne. Yanayin ba ga ba kyau. Saboda Boko Haram suna nan. kuma suna konewa gidajen manyan mutane. A cikin ba Eh da wani sauran gidaje na gwamnati duk suna konewa. Saboda haka ba mu ji daɗi ba don haka muka gudu. Ya za a yace kun kori shugabanninmu ba soja ko ɗaya gari mu mu zauna ba za mu iya ba. amma da yau ma aka ce soja ya je za mu bi bayansa ba soja yanzu ko daya ba ba soja ko daya yawa gashi kai ma na ganka cikin garin Manguno ko eh tun yaushe ka samu shigowa shekaran ji Allah ya nufe da mun ka zo yamma yanzu ba ga akwai sojojin Najeriya cikin ne ko kuma ba ko guda babu mala yanzu dai a takaice babu soja a baga a ba a wannan hira ce babu soja a baga a hira da ne da raktan hudu a jama'ar rundunar sojan Najeriya a makon da ya gabata bai gida jiran Sani Usman Kuka Sheka ya dai ta wannan batu na cewa 'yan gungiyar Boko Haram din ne ke rike da garin baka ga mayar da hidima ta kasance da shi a lokacin wannan magana ba gaskiya ba ce ba kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da shaida ma jama'a abin da muke ciki ya zuwa yanzu sojojinmu suke gudanar da harkokinsu a wannan bangare kuma za a ci gaba da ayyuka ba ma nan ba har wasu wurare. To akwai mutane da dama da ke kwararowa daga wannan gari zuwa garin baga zuwa garin cikin garin Maiduguri daga baga kenan kamar wani shawara zaka ba su ganin cewa wannan batu ba gaskiya bane. Ai tuntuni ma mun sanar da su kuma an sanar da hukumomi a waɗanda suna nan suna ma jama'a magana kuma a sanarwar da muka hidda ko jiya mun tabbatar musu da cewar ana nan ana tabbatar da yanayin tsaro a wannan sashe kuma su kwantar da hankalinsu a daidai wannan lokacin ne kuma rundunar sojan najeriya ta tsare wasu 'yan jaridu guda biyu wato utman abubakar da kuma ibrahim sawab da ke aiki a jaridar daily trust da har yanzu bata bayyana dalilin tsare su ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya annaban Allah na magani talakawa ma na To a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo nan Washington ke cewa karfe 12 da minti 17 na asuba yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel da mu na gaba. jama'a salamu alaikum Masu raro muna muku barka da shiga sabuwar shekarar maladiya ta 2019 inda bayan kammala bitar wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar muku a bara yanzu za mu ci gaba da wani sabon shirin. Muna shirin kammala zantawar darakta a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu barista William Amuga wanda aka hana zama a ofis bayan dagewa kan batun mutunta asusu na bai daya TSA. E. Sai muka samu zanta da ministan shari'a Abubakar Malami wanda bayanansa sun shafi shirye-shiryen mabi na kwarmato musamman kan binciken kuɗin haram dr george ubu wanda ya yi bayanin gano kimanin naira biliyan 500 kafin mu ji bayanin george ubu da william amuga za mu kawo muku martanin minista malami kan wannan lamari inda hakika ya amince shi ya baiwa ubu izinin gudanar da wannan bincike tun farko amma mai binciken ya wuce gona da iri ga dai abin da ministan ke cewa. kormoto ko gano kudaden haram dr george ubo ya gano kudade fiye da naira biliyan 500 da wani abu ah, yana ta gwagwarmaya amma har yanzu bai samu kashi biyar cikin ɗari na ladansa ba kuma ya ambaci cewa kana da masaniya kan wannan aikin da yi aiki wanda gwamnatin tarayya take bayarwa saɓanin wasu gwamnatoci waɗanda suka wuce shine aiki na ganowa an sowa hannuntawa saboda ka matsayinka na ainihin mai tsegumi kan abin da ya danganci kuɗaɗe na abin da ya danganci waɗanda aka yi sama da faɗi da su aikin ka ba zai taɓa karewa ba don ka gano aikin na kammala ne kawai ka gano ka an so ka hannunta to saboda haka idan mutum ya zo ya ce ma ya yi ma gwamnati aiki ta wasu abin da danganci kwato kuɗaɗe gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu cikin takardar na akwai sharuɗa sharaɗi na farko ka gano sharaɗi na biyu ka anso sharaɗi na uku ka hannun ta gwamnatin tarayya idan ka ɗauko ka samu ka kawo to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau na kuɗi a babban bankin tarayya na najeriya idan ka je babban bankin tarayya zai ba baka shaida cewa ka kawo ofishin attorney general zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi ya gano kuɗi kuma ya kawo kuma kun ansa ku ba mu tabbaci a rubuce central bank za ta rubuto a rubuce ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza saboda ka option attorney general zai hada wannan takarda wadda an ka baka ta dauka takarda ka ta cewa ka gano takarda central bank ta cewa ta karba ta rubuta ma hukumar ma'aikata kuɗi wadda ita kuma eh, option attorney general ma'aikata kuɗi umarni cewa ta biya wane saboda yayi saboda ka waɗannan shika-shikai guda uku na ganowa ansowa hannuntawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda an ka ɗauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi saboda ka abin tambaya a nan duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki za ka waiwaye shi ina shaida na cewa gwamnati ta ansa to barista abinda nake so na faɗa na hmm. shi jodi ya nuna mana takardu hmm. wanda kuma an tura ma ma'aikatar kudin daga hukumar dss ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba cewa a biya shi kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aikin ni na ba George ubu aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu amma sharaɗin na ba George ubu a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu aka waye gari aka samu damuwa na tsaishe shi akan biyar ya je ya rungumi ishirin waɗanda takardar shi ta umarni ba ta haɗa da su ba kaji tsari na farko na biyu kuɗi bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna ya kuma faɗaɗa mu'amala ta huskar unhwani da takarda wadda ya dizainin kamar ta gwamnatin tarayya da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda yana gayyatar mutane bayan shi an ba shi umarni akan bankuna yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofisin shi da yawon gwamnatin tarayya kaji british na biyu na uku george ubo lokacin da ya zo neman a bashi mutum ne wanda an taba yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card ban sai da za a ambace ta ba a hausa a america bai yi ma ofishin attorney general bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taɓa eh, ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a america ba dangane da abin da danganci zargi na zamba akan abin da ya danganci amfani da credit card na uku waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessing database nasu ba saboda haka ya tattara hankalin shi a kan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawon gwamnatin tarayya ya yi accessing database nasu saboda haka suka kawo koke suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya eh, samun nasarar kawo kwabo na soke umarnin da na bashi saboda mi saboda bai fahimci ce bai ba da labarin cewa an taba yi masa hukunci na ɗauri akan aikata laifi ba na tsaye shi akan bankuna biyar ko shida ya faɗaɗa shi zuwa bankuna ashirin ko fiye ya yi unhwani da takarda ta gwamnatin tarayya ba tare da umarnin gwamnatin tarayya ba yana kokari na ya kai ga ainihin bayanai na sirri na bankuna ba tare da ya takardar shi ta ɗauka aiki ta ba shi wannan dama ta cewa ya je shiga ainihin eh, manhajar ainihin bankuna ta abin da ya danganci bayanansu na sirri ba saboda haka wannan gaba kamin a yi magana eh, samu taro ko samu sisi na soke umarni dama wadda an ka bashi ta abin da ya danganci Eh, nema kuɗi saboda ka bai samu taro ba bale sisi bale magana haƙƙe wanda ke da nasaba da abin da ya danganci eh, samun taron bale sisi ta taso to mai girma minista yana zuwa ajiye wasu yanzu me za ka ce masa ta wannan shiri na ciki da gaskiya da muka fara ya a yaje kotu yaje kotu ya gabatar da haƙƙi ai ma magana haƙƙi magana ce ta eh, in kana da kana ganin kana da shi tabbatacce ina ne wurin abokin jayayya ko kuma wanda kake nema haƙƙi ya ce a tababo mu ya waje ba ba ka je kotu ka neme shi ba to muna sauraren shi a tsari na mu'amala irin ta kotu. kafin watakila ya ɗau matakin zuwa kotu. Jaji Ubo ya da wannan shiri inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da ma'aikatar kuɗi da minista Zainab Ahmed Shamsuna. Ya bayyana yadda hukumar 'yan sandan farin kaya DSS ta rubuta wasiƙa har sau uku ga ma'aikatar kuɗi don biyan wannan lada na kashi biyar cikin ɗari da ya kai naira biliyan ashirin da tara. Amma duk wasiƙun sun yi ɓatan dabo a ma'aikatar kuɗin. Mai taimakawa ubo kan wannan aiki injiniya magaji Muhammad ya fayyace yadda lamarin ya auku. A bayan wancan zartawa da muka yi da kai an sake rubuta wata takarda daga ofishin DSS ƙarƙashin shugabancin Oga Magaji Yusuf Bichi zuwa wajen minista na kuɗi Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed. abin da aka rubuta a kan nan an sake jaddada abin da Oga Lawal Musa Daura ya rubuta a da cewa wato tsohon babban daraktan hukumar dss yauwa tsohon babban hukumar daraktan dss abinda ya rubuta na da shi oga bicci ya sake jaddada cewa wannan kuɗi sun bincika sun tabbatar abinda dr george ubo ya gano a waɗannan bankuna guda goma lalle wannan kuɗi sun amsa sunansu amma abin mamaki ran biyu ga watan goma na wannan shekara 2018 sai ma'aikatar kuɗi ta rubuto takarda ma ofishin shi dr george ubo panic alert security system cewa wannan takardu da tsohon shugaban dss ogalawal musa daura ya rubuta ba gansu ba to wannan abu ya ba mu mamaki sosai to abin ya fusata sabon shugaban dss oga magaji yusuf bici bai ɓata wani lokaci ba ya sake rubuta takarda ranar 11 ga watan goma na wannan shekara 2018 kenan a jami'ansa suka kai takarda allah cikin ikonsa dr jotsubo ya yi rakiya da ni muka tabbatar an ba da takarda daidan karfe biyu da minti 47 muna sauka daga wannan wurin a gurguje muka tafi ofishin dr jojubo bai bata lokaci ba sai sake rubuta takarda don ya sake tabbatarwa minista ta kudi cewa dg na dss ya sake rubuta takarda wacce aka ce da ta bata na batun a biya wannan kudin da ya na kormoto din nan an da kudi tsa abin da ya sauwaka kenan a wannan makon sai a biyu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shiri yanzu a madadin nasiru da mele kaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai hare-haren babamai da ya mamaye jihar sierra da ke arewa maso gabashin brazil ya ci gaba a jiya lahadi duk da jibge rundunar 'yan sanda masu samun waɗanda suka samu horon soja da yawan sai kai akalla 300 domin taimakawa wurin kwantar da tarzoma ma'aikatan tsaron jama'a ta kasar ta ce an kona bus-bus da kananan motoci kana an kai wa gidajen mai hari a fortaleza da babban birnin kasar da ma wasu birane guda shida a cikin kasar 'yan sandan sun kashe mutane biyu a cikin wata musayar wuta sama da mutane 100 ne aka tsare su tun lokacin da rikicin ya barke a ranar laraba jirgin rundunar tsaron asiyara na yana zuwa ne wuni guda bayan an rantsar da sabon shugaban kasar je bolsonaro wanda yake shugabancin jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya kuma tsohon kaftin soja wanda aka zaɓe shi akan manufarsa na sa kafar wando ɗaya da miyagu da kuma sakarwa rundunar tsaro mara su yi aiki akan miyagun. tun da farko ya yaba wa mataki da rundunar tsaron suka dauka yana mai cewa mutane siyara na bukatar taimako a wannan lokaci to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa na da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da mahmud ibrahim kwari zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke faɗakar da masu sauraro kan batutuwa da suka shafa harkokin kasuwanci da tattalin arziki yanzu a madadin baba da ya karanto labarai da malam siri da ya hada cire da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri Afrique. Le monde aujourd'hui.